daidai da ashirin da tara ga watan mai shekara ta goma. wannan shine kasar na 22 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Alfatwal Hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan gama ba su manta ba ibn taymiyyah dama ya ce zai kwararo maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan da kyautatawa dangane da tabbatar da cewa salaf suna yadda da siffofin Allah gaba ɗaya a yadda suka zo ba tare da sun karyata su ba ba tare da sun yi musunsu ba ba tare da sun kamanta su da halittu ba ba kuma tare da sun murɗe ma'anarsu ta hanyar ta'awili ba sannan ba tare da cewa a fawwala al'amarin a ja baki a yi shiru ba sai dai sama suna tabbatar da su kamar yadda suka zo sannan wajen siffanta yadda suke sai su fawwala din cewa nan ne za a bari da Allah madaukakin sarki shi ya san yadda haƙiƙanin su yake mun kwana a magana Alimamu Abu Hanifa wadda wannan maganar kafin ita akwai wani bashi da muka ciyo muka ce kuma duk wanda yake sauraron wannan kasar na ashirin da ɗaya ya bi mu a cikin kasar ɗin nan na ainihin biyu wannan ainihin alkawari da nema mana gashi a cikin littafin silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na hudu gata a cikin shafi na ainihin wato ɗari uku da ashirin da lamba hadisi na dubu sha bakwai da arba'in da tara malam nasiruddin al-albani ya ce min a'lamin buwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a alghaibiyya daga cikin alamomin annabta annabi waɗanda a ɓoye suke ba a sarari suke ba shine annabi ba da labarin abin da bai faru ba kuma al'amarin ya zo ya faru kamar yadda ya ba da labari wannan alama ce daga cikin alamomin annabta shi amma a ɓoye suke hadisin gashi shine awwalu man yughayyiru sunnati annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce farkon wanda zai fara canza ta rajulun min bani umayya wani mutum ne daga cikin al'ummar banu umayya wannan hadisi malam nasiruddin al-albani ya ce akhrajahu ibn abi asim fil awail al-imamu ibn abi asim shi ya fitar da shi a cikin littafin shi mai suna al-awail littafi ne juz'i guda haka dan karami muna nan da shi a makarantar nan ma'ana wannan littafin yana ba da labarin abubuwan da za a ce kaza shine abu na farko a wuri kaza kaza shine na farko to shine littafin al-awail bayan da malam Nasiruddin ya tabbatar da cewa wannan hadisi ya ainihin wato tabbata duk yadda aka kai aka komo hadisin ba zai gaza daga martaba hasan ba sai ya ce wala annal murada bil hadis taghyiru nizam ikhtiyar al-khalifa me yiwa abinda wannan hadisi yake nufi shine sauya tsarin zaben khalifa sauya tsarin zaben khalifa sauya tsarin zaben khalifa annabi sallallahu wa alihi dangane da al'amarin khalifa da zai zama a bayan shi bai ayyana ba inna ma ya yi ta faɗin wasu alamomi ne waɗanda gaba ɗaya da ya rasu sai sahabbai so ga sun gaskatu akan sayyidina abubakar ne siddiq dan haka suka zaɓe shi suka tabbatar da shi suka haɗu gaba ɗayansu akan yi mishi mubaya'a abubakar siddiq da ya zo shi ko zai rasu kai tsaye sai ya zaɓi ainihin sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda to lokacin da sayyidina umar ya zo shi kuwa zai rasu sai ya kasa kwamiti na mutane ainihin wato shida cikinsu ya ce su zaɓi mutum guda kuma suka zaɓi wannan ainihin mutum guda a bisa cancanta da dacewa shine Usman ibn Affan to Abubakar taimi ne ma'ana bakuraishe ne batai ne idan ka taho yadda za ka fahimci wannan kwatancan shine sai ka ce bahaushe a bahaushe sai ka ce basakwace to in ka dubi basakwace a cikinsu akwai sakwatawan akwai zamfarawa akwai goburawa akwai kabawa haka ne ko ba haka ba amma duk in ka tattara su a ƙarƙashin me a ƙarƙashin sakkwatawa hausawa in ka sake tafiya a cikin zamfarawa sai ka ga wannan ba zamfare ne ba haushe ne wannan ba zamfare ne ba fulatani ne duk kana iya samu to ashe in kun fahimci haka abubakar balarabe ne ba ƙuraishe amma ba ne umar umar balarabe ne ba ƙuraishe ne amma adawi Osman balarabe ne ba ƙuraishe ne amma amawi banu umayya ne to shine banu umayya na farko a cikin hulafa'u to Osman da ya zo yaya al'amarin zaben khalifa ya kasance dangane da shi shi ba da wata ta cewa domin shi kashe shi aka yi bai samu damar da ya zauna ya ce ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ba don haka mutuwar ta afko mishi ne ba tare da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga alamomi ya faɗi alamomi ba abubakar ya ga alamomi ya ayyana umar umar da ya tashi sai ya ce in mai shiru na yi koyi da wanda ya fi ni idan na ayyana na yi koyi da wanda ya fi ni idan ne shuru ban ayyana ba to annabi ma shuru shiru bai ayyana ba ya faɗa alamomi da siffofi na cancanta da ya rasu muka ga alamomi da siffofin cancanta sun dace muka zaɓi abubakar don haka nima in ne haka na yi daidai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma na ayyana na ce in na rasuwa ne zama khalifa bayana ya ce to na kwaikwayi wanda ya fi ni shine abubakar ne siddiq abubakar ne siddiq kai tsaye ya ce idan na rasu umar ne khalifanku ku dan haka da ya rasu babu wani zaɓe ba wani taro ba wani kaza sai aka naɗa na umar ba tantama duk gaba ɗaya sahabbai suka bi suka yi mubaya usman kuwa mutuwa ce ta zo ta girshe shi don haka bai ayyana ba kenan za in ka so ka iya cewa ya ja bakin shi ya yi shiru da sayyidina usman ya rasu musulmi suka ga dacewa da cancanta babu saɓani ko miskala zarratin a tsakaninsu sai suka zaɓi saidina ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda yanzu kenan in kun fahimci wannan hadisin da kyau tabbas ashe hadisin nan baya mutabaka akan saidina usman don shi ne banu umayya na farko da ya fara zama khalifa shi ku annabi yana cewa ne farkon wanda zai fara sauya sunnata to wani mutum ne daga cikin banu umayya shi ne ma yake cewa yana ganin mai yiwa ma'anar hadisin ta zama sunna ba sunnar sallah ba ba sunnar aqida ba ba ta zakka ba sunna ta tsarin zaben khalifa to yanzu sai mu duba tun da dai banu umayya na farko shine usman to usman babu wani abu da ya game da zaben khalifa in ma yayi shiru yayi wanda shiru din ta daidai da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga bai canza ba wanne bani umayya ne ya biyo bayan usman a cikin ainihin umara uku khulafa uku muluk shine muawiya muawiya da ya zo yaya nashi zaben kai tsaye ya tabbatar da ɗan shi tare da cewa ya tabbatar da ɗan shi ne a bisa ganin dacewar shi da cancanta shi amma kuma wannan ya saba wa salsalar yadda waɗancan suka gabatar domin sai umar yana da ɗawan da ya dace ya cancanta ya iya duk abin da ake nema ya yi amma sai ya dubi akwai wanda ya fi shi don haka da ya tashi bai saka ɗan shi a cikin waɗannan guda shida ba ma da aka zo yana cikin jini yana kwance zai rasu umar kenan aka ce mishi ranka ya daɗe muna ganin bayanka ba wanda ya dace sai ɗanka abdullahi sai da umar ya sa aka tashe shi zaune ya ce matsa ka ba mu wuri ya ce ba don Allah ka fada ba ya ce ɗan nawa abdullahi ya ce eh ya ce abdullahi da bai iya sakin mace ba ya saki matar shi tana jinin haila shi za mu ɗauki al'amarin musulmi mu dan kamai umar ya ce wannan kujera idan alheri ce to wanda na samu ya ishe ni da 'ya'yana da zurriyata don haka babu wanda zai ƙara hawanta cikin jini na idan kuwa sharri ce to wanda na ɗiba ya isa Allah ya gafarta mana ce amma ba wanda zai sake hawanta Ba ka ga Umar bai ɗauki dan shi ba Usman yana da ɗa bai ɗauki dan shi ba wane ne ya ɗauko dan shi ya fara sawa a matsayin kujera ta khilafa Muawiya shine kuma Bani Umayya Aliyu ba shi ya ɗauko Hassan ya sa ba don karkai marmaza ka ce to ai Aliyu ma dan shi ne gaje shi musulmin zamanin ne sai ga ba wanda ya cancanta yanzu irin alhassan don haka suka ɗauko alhassan suka ainihin ɗora a ƙarƙashin wannan jama'a wannan ainihin hadisin malam yake cewa yana ganin abin da hadisin yake bayuwa zuwa gare shi shine sauyi ko kuma canji da aka samu na salon zaben khalifa sannan waja'alahu warafatan ya kuma sanya shi mai da shi ya zama gado to waye kenan mu'awiya mu'awiya ne wannan magana ta mutabaka akan shi ko kun fahimta jama'a malam yace wallahu alam Allah shi fi sanin abin da yake daidai silsilatul ahadith sahiha mujalladi na hudu shafi na 329 zuwa 330 lamba hadisi na 1017 da 49 gata daga nan makarantu sannan ga wani littafi wanda nake fatan in Allah ya so komai daren dadewa Allah ya raya mu wata ran sai mun zauna ana karanta shi gaba daya a matsayin a karanta silsila din da kuma makasudinta gashi nizamul sawa'idi mimma fi albani mimma silsilatayil albani min wato tsara fa'idoji da ke cikin silsilolin albani guda biyu da ifa da sahiha wannan littafin mujalladi biyu ne shi ya ciccira takhrijat ne na hadisan ya ɗigbo maka hadisan sai ya faɗi fa'idojin daga ciki ya kawo wannan yana ɗaya daga cikin fa'idojin shine dama nasiruddin al-albani cewa ya silsilatul ahadith sahiha wa shay'in min fiqhiha wa farkokin hadisai ingantattu da ɗan kaɗan daga cikin fa'idoji da kuma fiqhun da ake samu wancan kuma yace silsilatul ahadith ad-da'ifa wa asaru hasayyi fil umma sarƙoƙin hadisai marasa inganci da kuma mummunan tasirin da suka yi wa al'umma tattare da haka nan ma yana faɗin wasu fa'idojin to abin da nake so mu tsaya mu duba a nan jama'a na muawiya Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shine mutumin farko da bayan ya zama khalifa sai ya ainihin ɗauki ɗan shi sai ya ainihin ɗora akan haka wani ɗan bana bakwai ya zo yana tuhuma wai na ce mu'awiya ya mai da abin gado a lokacin da ya ta maganganun ce mishi ne je karatu tukuna a lokacin ina sane da wannan wurin na ki gaya mishi wato kana buƙatar ka samu ka yi karatu mai zurfi akan matsaloli jama'a kar ya zama kawai baka don asalin abin da 'yan shi'a suka samu dama akan ahli sunna shine samun nau'i biyu na malamai cikin ahli sunna nau'in farko su ne waɗanda ba sa zurfafa bincike su gano haƙiƙanin gaskiya daga abin da yake ƙarya ne don haka ahli sunna sai suka sai 'yan shi'a sai suka mai da waɗannan su ne ke wakiltar malaman ahli sunna nau'i na biyu waɗanda za su binciken sama-sama amma sai suka mai da rikicin shi'a da sunna ko rikicin aliyu da mu'awiya rikici ne irin na pdp da ampp shi ne duk abin da pdp take akai ampp ba ta so komai alherin shi ko kun fahimta asalin faɗan mu'awiya da aliyu ba haka bane ina fata an gane faɗa ne wanda yake ya faru a tsakaninsu amma bai haifar musu da mugun tasiri ba ko to bai kamata ya haifar da yan baya ba to in har ya zama yan baya sun dawo sun zama irin yadda yan shi'a suka zama da suwa suwa aka sun yan shi'a nawasib idan ya zama an mai da fadan sunna da shi'a ya zama irin faɗan sunna da shi'a ya zama irin faɗan nawasib da shi'a to al'amari ya lalace nawasib sai suka ɗauka mu'awiya ne nasu aliyu ba nasu bane da duk wani ahlul baiti shi'a sai suka ɗauka cewa aliyu ne nasu da Ahalul baiti duk wani wanda ba su ba ba nasu bane mu Ahalus sunna salafiyuna walillahi alhamd kuma muna cewa masha Allahu sai Allah ya sanya muka zama ummatan wasata sai muka zama mu tsaki ne to wannan wasatiyya tana daga cikin miza ta aqidar salaf shine su ba sa zurfafawa ko ba sa takaitawa sai zama mu yanzu ba aliyu ba ba mu'awiya ba ba ma zagin ko ɗaya daga ciki amma muna duba menene abin da yake tun farko to bari yi muku wani tambihi wannan matsalar tana daga matsalar da na lura da yawancin ahalus sunna ba ahalus sunna kaɗai ba da yawancin 'yan najeriya da musulmi baki ɗaya na lura in rikici ya faru ba sa komawa su tumɓuko abin daga farko sai su hukunci daga yanzu a ina ake misali yanzu sai wani ɗan izala sai ji albani yana sukar wani malami na izala madadin ya tsaya dubin menene ya haɗa albani ahalis sunna da wannan malami ɗan izala ahalis sunna sai kawai sai jumping into conclusion ai albani duk malaman izala yana faɗa da su hasali ma yana faɗa da izala to kaga bai tsaya ya dubi abin ba ba sai wa abin dube da ido na adalci me ya hada wannan da albani don haka fadan da wannan da albani ne don haka ba fadan albani bane da izala ba fadan albani bane da yan izala fadan shakhsiya ne da shakhsiya wane da wane ne to amma in ka ƙi duban abin a haka fa to sai ka je sai kai hukunci to ka kai kuskure idan ka ƙi duban fadan muawiya da aliyu a bisa cewa fada ne wanda siyasa ce ta gudanarwa ta hada ba fada ne da aƙida ta hada ba dan haka sai ka dawo kai yanzu a ƙarshen duniya sai ka mai da abin me fadan aƙida, to kai kuskure dan haka a da sahabbai da kuke ji yan shi'a kamar su Abdullahi dan Abbas kamar Abu Zarri kamar Ammar suna nan da yawa na goya bayan Aliyu to ba wai suna goyon bayan Aliyu bane a bisa mu'awiya zama kafiri a'a goyon baya ne na wancan yana wancan bangaren mu kuma muna nan mu muna ganin wane ne shugaba waɗannan kuma suna ganin wane ne amma da sallah za ta haɗa fa za a tafi a je a yi da za a zo hawan arafa fa za a zo a hau arafa ɗaya a ƙarƙashin limami ɗaya to amma yanzu in ka dubi 'yan shi'a a yanzu ba sa hawa arafa tare da musulmi in aka je filin arafa warewa suke motar su daban lasifikar su daban limamin su daban komai nasu daban ba tun suna yi a koyar daga bara waccan zuwa bara zuwa abin da ya biyo baya gaba ɗaya ƙarar suke fitowa su yanke ba ruwansu da musulmi za dai su hau arafa a ranar da musulmi ke hawa in fact lasifikar su har mata ta fi ta filin arafa ƙarfi wannan shine abin da ya faru da bara da bana suka kunna lasifikar su ta mafi fi ƙarfin ta sauran musulmi wadda ita ce arafan da musulmi suke a kai. ashe in kuka duba yanzu kenan shi'ar yanzu ku ji da kyau ba suna wakiltar su saidina ali bane to haka nawasib nawasib ba suna wakiltar su muawiya bane duka waɗannan 'yan dimokuraɗiyya ne ina son ku gane da in shi'ar yanzu da nawasib matsayinsu ɗaya da MPDP da 'yan ba su da bambanci yanzu idan gwamna ɗan pdp ya sauka ɗan ampp ya hau idan an fara wani project sai ya tsaye da project din ba zai dubi project din ya dace ba me zai duba wani ne wanda ba dan jam'iyyar ba dan haka bari a karya abin a lalata abin a nuna abin ma sharri ne ba alheri ko da mutane na jin daɗin abin jama'a kun fahimci wannan da kyau to haka matsayin yan shi'a suke da nawasu amma ahli sunna fa ku cire fridge din can jama'a ahli sunna fa salafiyun ba haka suke ba su suna nan akan al'amrul awwal menene al'amrul awwal babu yadda za a yi su goyi bayan ka sai in ba ma kai kake da gaskiya shi sa kuka ji a ɗazu <clears throat> muka tabbatar da maganar da ita ce ingantacciya amma ita maganar ba ta kowa daɗi ba ba za ta yi 'yan suna daɗi ba waɗanda suka ɗauka kan son zuciya don me don an ce mu'awiya ya yi kuskure amma 'yan shi'a sun ji daɗi da aka tafi aka tafi kuma sai aka ce hassan ya yi kuskure ɗan husaini ya yi kuskure sai yan shi'a kuma sai su ji ba daɗi duk ne ba a ce ka ba? a lokacin kuma sai a ce sahibul haq a wannan lokaci shine yazidu to wannan irin manhajin da muke a kai shine ɗan kaɗan daga cikin malamai ne kowane zamani ka samu suka san shi ba dan komai ba don ba za ka iya kaiwa zuwa ga wannan taƙiƙin ba sai ka tsaya ka yi karatu su ga mutanen da suka ɗaukar kansu addini da malanta ba karatu ba ne naɗi ne don haka ba su lokacin da ba su yi karatu su gano haƙa'iƙ na waɗannan abubuwa jama'a kun fahimta da kyau don haka gaskiya saboda Allah wannan hadisi yana ishara ne zuwa ga wancan abu da sayyidina muawiya yi amma hadisin bai sarraha ba amma yi ishara kuma wanda yake nuna maka kaga wasatiyya irin tamu adalci irin namu yanzu malami ne ɗaya daga cikin mu ahli sunna salafiyuna a wannan zamanin ya inganta wannan hadisin Nasiruddin al-Albani eh yanzu in shi an sa gani za su ji daɗi ko to amma kuma wasu hadisan da ya inganta waɗanda kuma suke nuna kuskuren abin da Husaini ya akan abin da ya dinnan akan cewa kisan da aka yi wa Husaini bai dace aka kashe shi ba amma shi kuma fitowar da ya fa kuskure ce sai ce a dan me sai ce albani malamin gwamnati ne don haka za ku ga kullum mu da irin mu malaman da suka yarda da manhajin salaf za ku ga cewa har abadan abidina babu wasu nau'in jama'a da suka yanke wa kansu shawara guda ɗaya wadda suke tafiya tare da su domin yanzu waɗannan maganganun da muke yin su tun kaset ɗin ɗazu har zuwa yanzu ba su yi wa 'yan shi'a daɗi ta wani ta wani ɓangaren fa su ne musu daɗi ba su yi wa 'yan shi'a 'yan sunna daɗi ta wani ɓangaren ta wani ɓangaren fa su ne musu daɗi to kenan 'yan shi'a 'yan siyasa da 'yan sunna 'yan siyasa amma 'yan sunna salafiyuna magana za ta yi musu daɗi don ta bayyana hakikanin yadda abu yake ne jama'a kuna fahimtar manhajin mu da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka mun cika wannan alkawari ne insha Allah ta'ala shine mu kawo wannan kala to za mu karanto daga ainihin maganganun da ibnu taymiya ya kawo daga ainihin abu hanifa ɗazu har lokaci ya ƙure mana za mu ɗauko daga inda ya ce wa qad ja'a al akhar sarihan anhu zalika maganganun da abu hanifa ya ce mutumin da ya ce bai san inda al'arshi take ba a sama ne ko a ƙasa abu hanifa ya ce a zama kafiri mutumin da ya ce bai san inda Allah yake ba a sama ne yake ko a ƙasa ya ce ya zama kafiri mutumin da ya ce Allah maɗaukakin sarki a ƙasa yake ya zama kafiri amma mutumin da ya ce Allah a sama yake ya tabbata mumini to sai malam ya ce ai akwai wani lafazin ma da ya zo karara daga abu hanifa wanda ke faɗin haka faƙala ya ce idza ankara idan musulmi yayi yi inkarin annahu fi sama shi Allah a sama yake in musulmi yayi inkari ya ce sam Allah ba a sama yake ba faqad kafara wannan musulmin ya zama kafiri ku fahimci haka yana nufin musulmi ba ma. shi yake kafirta ba kafiri ba kafiri akwai yadda zai kafirta kuma dama ma zala kafiran ko kun fahimta jama'a idan musulmi ya ce Allah ba a sama yake ba to wannan musulmi ya zama kafiri to jama'a ga wani ta'aliki wanda professor Tuwaijiri yayi sai ku saurara ya ce rawahu zahabi fil ulu al-imam zahabi ya rawaito wannan a cikin littafin shi mai suna al-ulu lil ali a shafi na ɗari da ɗaya zuwa ɗari da biyu wanzur al-mukhtasar yace ka duba mukhtasar al-ulu al-ali al-ghaffar wanda malam Nasiruddin al-Albani yake nan a shafi na ɗari da talatin da bakwai to yanzu mas'ala ta kafirtawa jama'a shin mutumin da ya ce ban san inda Allah yake ba kawai sai ka ce mai kafiri tun daga abu hanifa ya ce ko kuwa mutumin da ya ce Allah ba a sama yake ba sai ka ce mai kafiri dan ga fatawa abu hanifa yanzu malam tuwaijiri zai kawo maka ka'idojin da ake bi kafin a zartar da hukuncin da ya tabbata kafirci ne amma tabbatar da shi akan almu'ayyan ko kun fahimta jama'a misali yanzu yanzu kawarijawa kai tsaye cewa suke aliyu kafiri ne kai tsaye cewa suke aliyu kafiri ne cewa suke kai tsaye mu'awiya kafiri ne kai tsaye cewa suke amr Asu as kafiri ne to yanzu kun ga irin wannan taksirin mu'ayyan kafirta mutum na musamman suna da nasoshi ne waɗanda suke ɗaukowa amma su nasoshin ba su ayyana ba su in suka zo sai su ayyana don haka aya da take tabbatar da cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina zina alfasha ce mummuna hanya ce sai ka hangi mutum tsaye da ainihin wata mace sai ka ce mishi sai ka ce a'udhu billahi ku dube shi ya kusanci zina ya aikata alfasha kuma mummunar hanya me yasa gashi nan tsaye da mace ita kuma wannan mace tana saye da mini jeans ko mini skirt kanta a kone a bayyane don haka ya kusanci zina nan da nan sai ka hukunta haka da ka tashi sai ka je cikin masallaci sai ka kira sunan shi ka ce wane ya kusanci zina ya aikata mummunan hanya me dalilin ka sai ka ce ka gan shi da wata mace ne tsirara a tsaye da aka zo aka bincika sai aka samu kanwashi ce uwarsa ɗaya ubansu ɗaya ita kafira ce shi musulmi ne to yanzu wannan hukuncin zai ɗabbaƙo a kan shi to kaga amma kai ka ɗabbaƙa amma fa kana da aya ashe jama'a kasantuwa kana da aya kana da hadisi ba shi ke baka dama ka zartar da hukunci alal mu'ayyan ba misali al'imamu abubakar bin abi shaiba ya ruwaito asari ingantacce daga sahabi abdullahi dan abbasin allah ya kara mishi yarda ya ce abdullahi dan abbas ne wasu khawarijawa suka taru a wani gida kamar su dubu hudu da suka taru suka ce sun zartar da cewa aliyu ya saba wa ayoyin alkur'ani don haka ya zama kafiri mun son ku gane da yawa da 'yan shi'a haka suke kawai sai karanta maka aya sai ci aya akan wane ce in ka ce mishi a ina aka ambaci wane sai ci aya akan wane ne in ka ce mishi a ina sai ci aya akan wane ta sauka i eh, amma ita ayar bata bayyana ba to sai ka kawo wata ayar ko wani hadisi da ya bayyana cewa wannan ayar akan wani ta sauka amma misali sai ce maka ya ayyu Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka ma ko unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas sai ce akan sayyidina ali ta sauka sai ya ce a ina aka ambaci sunan ali sai ya ce akan ali ta sauka sai ya ce eh ba a musu amma a ina aka faɗi sai ya ce ai akan ali ne a'a kai sahabi ne kana wurin ta sauka akan shi a'a to a ina ka karanta tun da ita ayar ba nassi bace kuma ita ayar ba zahir bace yanzu hadisin nan da muka karanta dangane da banu umayya ba nassi bane akan muawiya amma nassi ne akan bani umayya rajulun min bani umayya ko to amma zahir ne akan muawiya wato alamomin sun bayyana akan muawiya amma bai zama nassi ba ashe nassi daban zahir daban mu'awwal daban sai ka je ka yi karatun usulul fiqh ka iya tantance waɗannan abubuwan to idan kun gane wannan jama'a yanzu ashe gaggawar zartar da hukunci malam da ka haƙura da aikin nan don Allah gaggawar zartar da hukunci akan cewa aya kaza akan wane take mu'ayyan ba ka yi sai in kana da dalili to sai suka ɗibo wasu ayoyi sai suka ce sayyidina ali ya saba su daga cikin ayoyin sai suka ce Allah ya ce inil hukumu illa lillah ka san khawarijawa in baka zauna da su baka ma san yadda suke magana ba dan shi'a yana magana a tsorace ne amma ba khawarije kamar shi aka saukarwa da ayar zai miƙe ne ce maka Allah ya ce inil hukumu illa lillah ya nuna ka da ƙarfin tsiya kamar shi aka saukarwa da ayar saboda haka sai suka ce ai Allah ya ce hukunci na Allah ne sai abdullahi dan abbas ya ce gaskiya ne sai ce to me yasa Allah ya ce hukunci na Allah ne Aliyu ya ɗauki hukunci ya kai ga wani wanda ba Allah ba ya saba ma aya ya zama kafiri kun ji dalilin su me yasa lokacin da aka zo za a yi sulhi na hakamain Aliyu da Muawiya rikici yayin rikici to yanzu ana so a yi sulhu amma rikicin ya kai da Aliyu da Muawiya ba ma za su iya zama majalisi guda ba sai aka ce to yanzu kowa ya turo wakili da sharaɗin abin duk da wakilin shi ya wakilce shi akai ya amince aliyu ya ce ya turo ɗan mu'awiya ya ce ya turo Amurbin La'as aliyu kuma ya ce ya turo abu musa al'ashari to yanzu aliyu ya yadda cewa ya danka hukunci a hannun abu musa al'ashari duk abin da abu musa al'ashari ya hukunta ya yadda sai suka ce to kun ga ya zama kafiri domin inil hukumu illa lillah shi kuma ya bawa mutum hukunci don haka ya saba ma aya to yanzu abin da zaka ce ita ayar nan inil hukumu illa lillah akan aliyu ta sauka ashe kafin ka kafirta aliyu da ita kana buƙatar ka samo wasu ayoyin da za su faɗi sunan aliyu kai tsaye tun da ita bata faɗa ba ko to amma ba haka ya faru ba kawai sai su ɗauko aya sai su ce wani ya zama kafiri me yasa ga ayar yanzu haka waɗannan suke sai ce Allah ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna dan haka alkali ya zama kafiri shugaban kasa ya zama kafiri gwamna ya zama kafiri kowa ma ya zama kafiri ma'ana a cikin ayar da aka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna amma an ayyana wani ba ayyana ba dan haka hukunci ne am ko to kafin ka ayyana wani kana buƙatar ka dubi wasu dalilai jama'a wannan shine babban darasin mu a yau da nake so mu tsaya mu tattauna amma bari mu karasa waccan kabiyar dan ta buɗe mana hanya mu gane yadda al'amarin khawarij yake da kuma yadda suke kafa hujja sai sayyidina abdullahi dan abbasin yace to yanzu naji kun ci ali ya zama kafiri don Allah ya ce hukunci na Allah ne shi kuma ya ɗauki hukunci ya sanya a hannun mazaje suka ce eh sai yace yanzu in na kawo muku wata aya wadda Allah da kanshi ya ɗauki hukunci ya danka a hannun mazaje za ku yarda da aya suka ce in dai aya ce a abin yarda aya kuma ina ai mun yarda sai ce yanzu za ku iya tuna a lokacin aikin hajji idan mutum ya tafi aikin hajji ya je kashe dabbar farauta menene Allah ya ce game da wannan hukunci game da mutumin da ya kashe dabbar farauta cewa ya hukumu bihi zawa adlin min kun. daga cikin ku mutane ba mala'iku ba ba aljanu ba daga cikin ku mutane a samu waɗanda za su yi hukunci yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki hukuncin Allah game da aikin hajji eh ya banka a hannun mutane ko bai yi ba suka ce kun yarda da wannan aya eh kuna ganin abin da Aliyu ya ba irin wannan ba to haka Ibnu Abbasin ya ta kawo musu wannan kabiya wadda na tattara duk waɗannan ƙabaya akwai laccoci waɗanda zan fara yi ba da daɗe wannan ba akan wasu fanɗararrun ƙungiyoyi a musulunci daga ciki akwai khawarij za mu zo da wannan asari mu karanta shi gaba ɗaya daga cikin littafin ibnu abi sheba insha Allah ta'ala amma me nake son kawo anan yanzu kun ga aya ce suka yi hukunci da ita sanda suka tashi hukunci da ita ita kaɗai suka duba ko ba su dubi ɗayar ba to haka su ma waɗannan suke yan boko haram in ya tashi sai ya ce to ai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna to dubi dayar mana ka ce ai kuma nan Allah ya ce fa ulaika humul zalimun to dubi dayar mana ka dubi ai Allah ya ce fa ulaika humul fasiquna sai ka dubi to wannan hukuncin ne yanzu kafiruna ne ko fasiquna ko zalimuna ko kuwa duka ne ko kuwa ma wacce fassara ce sahabbai irin su Abdullahi dan Mas'udin ko dan Abbasin suka yi wa ayar duk ba zai dubi wannan ba sai jawo maka aya kwaya ɗaya sai ya ce maka mu dai da aya muke aiki to in ka kawo mishi ɗaya ayar kuma fa to sai a ce to kuma mu ma da aya muke aiki to yaya za a yi ayoyi da ayoyi suna karo da juna akwai inda aka kuskure jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka sai malam yake cewa ilman muna sane da cewa anna taksiran mutlaq misal al-wa'id al-mutlaq kafirtawa kai tsaye to kama saka wani a azaba ne kai tsaye ma'anar wannan magana ita ce kamar yadda in ka ce wanda ya kaza ya yi kafirci haka za ka ce wanda ya kaza dan wuta ne amma ba za ka ayyana suna ba sai in Allah ne ya ayyana yanzu ka ce fir'auna kafiri ne kana da nassi fir'auna dan wuta ne kana da nassi ko kun fahimta jama'a amma na rantse da Allah yanzu waɗannan 'yan boko haram jama'a ana cewa 'yar aduwa ya rasu sai suka ce kafiri ya rasu yana cikin wuta menene hujjarsu akan haka shine ya yi demokuraɗiyya don duk wanda ya demokuraɗiyya ya kafirta don ita kafirci ce kuma da ya mutu zai tafi wuta to yanzu kaga ina suka samu wannan aƙidar a ina ne wannan aƙidar take ba dai a wurin ahli sunna ba to amma kuma sai su ce to ai aya ce sai a ce aya ce ta ce shi kafiri ne aya ce ta ce shi dan wuta ne ko ku ana duba wasu dalilai da mawane ko kun fahimta jama'a shine sai malam yake cewa fala yastalzimu takfira shakhs muayyan dan haka baya lazimta a kafirta mutum musamman hatta ta koma alaihi hujja allati yaksuru tarikuha har sai hujja ta tsayu akan shi wanda ita wannan hujja sai wanda ya batta ne sannan ake kafirta shi idan baka tsayar mishi da hujja ba ya kafirta ko ya ƙaryata hujjar to ba za ka ainihin kafirta shi ba da zaran kaɗai ya aikata aikin kafirci daga cikin misalan da za su tabbata mana da haka jama'a yanzu jama'a ina hukuncin mutumin da ya naƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ya ci zarafin shi kafiri ne da ijma'in malamai alqabi iyab a cikin ashifa ya ce malamai sun ce idan ka naƙasa annabi daidai da faɗin farce ɗan kyas kenan to ka kafirta to sai ga muslim ya ruwaito hadisi kamar da bukhari ma ya ruwaito shi mace ce annabi ya same ta tsuguni jikin kabari tana kuka ya ce mata bawar Allah ke haƙuri fattaqillaha ko ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri ɗa ya rasu sai ki haƙura ki karɓi ƙabbara Allah sai ta ce ilaika anni tafi ka bani guri fa innaka lam tusab bi musibati kana cewa in yi haƙuri ne dan masifar da ta same ni ba kai ta samu ba da baka ce a yi haƙuri ba tun ba ni guri ta wa annabi tsawa sallallahu alaihi wa alihi sallam yanzu wannan akwai dan boko haram a wurin tuni zai cika da ita tuni zai kifar da ita yace ta kafirta amma shi annabin da kanshi sai ya bar gurin da ya bar gurin ya tafi gida Anas ke ruwaito mana wannan hadisi sai ya ce walam ta'rifhu bata san shi ba me ana suke cewa ta jahilce shi don haka maganganun da ta faɗa da a ce ta san shi ne da ba ta faɗa ba shine walam ta arifhu ba ta san shi ba sai ta sheko a guje ta zo gida ya ce walam ta jid inda hu bawabina ba ta samu masu gadin kofa ba ta shiga gida ya rasulallahi na ya haƙuri ai ba komi Allah ya ji ɗan ka duka dai kuma shikenan na haƙura ba komi na karɓi wa'azinka sai manzo Allah ya ce innama sabru inda sadamatil ula ai hakuri a karan farko ake sanda bala'i ya girshe ka a lokacin za ka yi hakuri Allah ya baka ladan hakuri yanzu da kika zo kina cewa kin hakura a ɗazu ne da kin yi hakuri kike da ladan hakuri yanzu kuwa ai dole ke hakuri dama uban ka ya mutu ba dole kai hakuri ko za ka yi ta kuka ne har abada ba za ka yi ta kuka ba in ɗan ki ya mutu dole ke hakura ko ba za ki zauna ne ki ta kuka haki ki mutu ko sai kin haifi wani ashe in ka bayan shekara goma ka daina kukan mutuwa babanka sai ka ce ka haƙura ƙarya kake yi dama ba dole ka haƙura ba ko kun fahimta don haka bayan da kika ƙi haƙuri ɗazu ɗazu in kika haƙuri akwai lada yanzu ka babu to yanzu ku duba annabi bai dubi abin da ta na kafirci ba shine daka mai tsawa da korar shi saboda me saboda magana anas walam ta'rifhu don haka malaman da suka yi sharhin bukhari irin ibn hajar ku je karanta fathul bari da barduddin al'aini ku karanta a cikin umdatul qari sai suka ce wannan dalili ne akan ba a hukunta mutumin da ya kafirci bai san ma'anar shi ba abin da ta kafirci ne amma kuma sai suka dawo suka yi wa'azi a ƙarƙashin nan cewa to kai kuma ba dalili ba ne akan ba za ka ji magana ba sai ka san me yinta. don ana karɓan gaskiya ne saboda ita gaskiya ce ba dan wane ne ya faɗe ta ba ka ganin kuma wa'azi ne wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim amma muslim ya fi ba da riwaya cikakkiya sannan ku dawo cikin sahihul bukhari ku sake ganin aure ne annabi ya auri wata mace ba zawara ce ba budurwa dan ya mara hankali ba mai cikakken hankali ashe ba ta son annabi haka hadisin ya ce imran dan husain ya ruwaito ashe ba ta son annabi to yanzu a tun daga nan a fara hukunci wanda duk ba kauna annabi ya zama kafiri tun daga nan kafin a tafi da nisa ita ba ta son annabi da annabi ya shigo ɗaki wurinta sun yi ce mata to ke amarya ai sai ki tashi ki matsa wurin ango ko ya ne mata irin raha sai ta ce wai ma ni gimbiya yar sarki wayan tashi in kawo kaina ga wani matsiyaci irin ka yanzu annabi kenan take ga ku karanta bulugul marana na hatta a babin aure to annabi bai dubi waɗannan kalmomin ba sai dubi shedan ne da ya tafi sai je sai ya sa hannun shi ya shafa ta da ta tafi sai ta ƙara jeho wata kalmar sai ta ce me a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka yo kowa miyin ango ku kace Allah ya tsare ka daga gare shi duk yan ɗariƙa ango ba za su yafe maka ba haka ne ko ba haka ba balle malaman musulunci su kyale kaka cewa annabi a'udhu billahi minka Allah ya tsare ka daga manzon Allah Allah ya tsare ka ba ka Allah ma ya tsare ka annabi bai dubi wannan kalma ba sai ya sake ta ya kawo ya mata abin da Allah ya ce wa hunna alal musi qadruhu wa alal muqti qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muttaqina ya kawo zani da riga da mayafi Imran dan Husaini je a bata a sallame ta annabi ya sake ta ta tafi gidansu annabi bai ce wannan mata ta zama kafira ba su imran dan husaini su ne masu wa'azin anguwa masu wa'azin masallaci su ne ustazai ba su ce ta kafirta ba domin me wannan cewa da ce ba ta son annabi ba soyayya ce irin soye aikiyayya irin wadda ake wa annabi a kafirta ba rashin so ne na me na tabi'a ba kafirta ta akan haka ba ko kuma ba an dubi ba ta san ma'anar abin da take ba sannan kuma da ta cewa annabi a'udhu billahi minka a matsayin miji take magana ba a matsayin annabi ne na Allah take cewa Allah ya tsare ta da annabin Allah ba sannan sake karanta abin da Allah ba mu labari a cikin suratul tahrim game da Aisha da Hafsa da Allah ya magana su a Qur'ani ya sauka hadisin na cikin Bukhari shi ma da Muslim aisha da hafsa ne suka yi wa annabi abin da suka yi game da wannan bawa tashi mariya kaza kaza kaza kaza har suka saka shi a cikin damuwa har Allah ya dawo yana cewa in tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi yanzu duk waɗannan abubuwan da aisha da hafsa suka haɗu suka yi wa annabi sun yi ne a matsayin makiyan annabi ko kuwa a matsayin irin yadda mace take waina mijinta irin yadda mace take waina mijinta ta bashi wahala ko ba haka ba a haka aka dubi abin haka ba za ka kafirta Aisha da Hafsa ba to duk in baka dubi abin da fasaha haka ba sai ka dubi annabi Aisha ta yi haka to Aisha ta kafirta to Hafsa ta kafirta da haka yan shi'a da khawari suke duban abu to dole ne a tsaya a gaya wa mutane yaya al'amuran nan suke don haka waɗancan khawari suka dubi abu musa al-ash'ari a matsayin irin wannan suka kafirta shi suka dubi amr ibn al suka kafirta shi suka dubi muawiya suka kafirta suka dubi husaini suka dubi eh, abin nan ali suka kafirta saboda kawai su da haka suka kalli abu ko kun fahimta jama'a to sa'an nan sai ku dawo a ɗazu mun fara ishara zuwa ga wasu ainihin kissoshin irin waɗannan ko waye zai iya tuna abin da muka fara faɗi a ɗazu misalin da muka fara buga muka ce kada lokaci ya ƙure wadda ta je ta sadu da bawa maganar ta'awili maganar na Usman bari mu bari tukuna ga daidai gaban da yake cewa wala zamu idza kana al kufuran. kufran baya zama dole ko kuma lazimi idan ya zama magana kaza faɗanta kafirci ne an yakfura kullu man qalahu ya zama kuma duk wanda ya faɗi maganar ya zama kafiri ma'al jahali in ya faɗi magana yana cikin jahilci kamar yadda wannan ta faru ko kun fahimta yanzu wannan matar da ta ce wa annabi ilaika anni anas ya ce walam ba bata san shi ba ashe kenan yanzu idan yaro ɗan shekara uku ya fara magana in ya dubi uwar shi ya ce mata ubanki ya zage ta ko bai zage ta ba ya zage ta sai ka je ka fara jawo ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bil walidaini ihsana Allah ya ce wala taqulla huma uffin da haka wannan yaro ya zama kafiri tunda ya zama kafiri hukuncin ridda kai make shi da tabaryan nan duka da qur'ani kuka aiki ko ba da qur'ani ba ba san zuciya duka a cikin qur'ani ne ko amma an fassara da daidai <laughs> ina fata an gane amma ayoyi ne amma an ba a dubi aljahal ba ko kun fahimta sannan wa ta'awili sai ta'awili ta'awili shine muka fara buga misali a inda a zamanin sayyidina Usman wata mace jama'a ku ji wata mace ta zo da ainihin bawa ta sai bawa ta je tana saduwa da shi sayyidina Usman sa aka kamo ta zai mata haddi na zina me yasa yace saboda tana zina sai ta ce ita din ce take zina da dukkan karfin jiki take cewa sayyidina Usman ita ta yi aiki da aya alqur'ani ne yace aya ice eh aya ta ce eh aina aya take ta ce Allah madaukakin sarki shi ya halatta mutum ya mallaki bawa kuma ya sadu da ainihin bawa illa ma malakat aymanukum gashi nan ta jawo suratul mu'minuna fa innahum ghayru malumin ba za a zarge su ba don haka ni ban cancanta ka zarge ni ba to shine sai aka ce ta awwalat to ta yi ta'awili sai Usman ya kyale ta ashe idan mutum ya ɗauki wata aya ya aikata wani abu a ƙarƙashin ya yi ta'awili ne to ta'awili dama nau'i biyu ne akwai ta'awili karɓaɓɓe akwai ta'awilin da yake ba karɓaɓɓe ba ne sannan ta wani ɓangare akwai ta'awili wanda yake da gaske aka yi shi ko ba kuskure ya faru akwai ta'awili na son zuciya yanzu dan girman Allah mutumin da ya ce ya shiga dimokuraɗiyya ne dan yana ganin idan irinsu ba su shiga ba waɗancan fasikai da kafirai za su je su yi ƙarfi su dawo su rugurguza musulunci me yasa ka faɗa ka yace saboda mun ga haka aka yi a Falastinu a Falastinu ne aka zo aka mamaye Yahudawa suka mamaye musulmi da ƙasan musulmi cike da malamai sai malamai suka ce a yi tawaye ba dai sun ci ƙasa da yaƙi ba eh to kada mu shiga harkar su ba za mu yi aikin gwamnatinsu ba ba za mu shiga tsarin mulkin su ba kar wanda ya aje kuɗi a banki kada mu yi komai ba ruwanmu da su shi kenan, musulmi da malamai a falastinu sai suka koma gefe guda suka runguma hannunsu su kuma da waɗannan yahudawa suna ganin ba su kai ƙarfin ma su mamaye su mallaki komai ba don haka suna ganin duk abin da za a yi sai dai a tafi ana tafiya a murɗa tare da waɗannan masu ƙasa to masu ƙasar yanzu sun yadda an ci su yahudawa ne yanzu falastinu ba su da kuɗi yau shekara hamsin da bakwai ko da biyar ƙasar kudin falastinawa yahuda suka kashe suka ce sun kashe su ba kudi bane na haka dole falastinawa da malamai da mufti al'a'ala idan zai tuwa aikin hajji kudin yahudawa ne a aljihun shi na haka bare da ga wani saurayi mun zauna mun ci abinci ya fito da kudin yahudawa zai biya kudin abincin sai na tsogale shi da gangan sai na fusge sai na jefar sai na ce haza qadarun mun ce mishi wannan kazanta ne ya zaka shigo mana haramin Allah da kudin yahudawa sai dafa ne ya ce dan uwana ya muka iya wannan abu ne da aka yi tun zamanin kakannin na ce ina na ku fa kuna musulmi na ce ba mu da su to shi ne in kuka ja baya kuka ce ba za ku shiga ba sannan ba za ku shigan ba fa ko za ku koma ne gefe guda ku yi ta subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ba wani aiki da za ku yi wajen kwazon korasu da yaƙasu shikenan waɗannan falastinawa ma fa da suka koma gefe gudan ya ƙasa suke amma aka waye gari yanzu mulki gaba ɗaya ko kansula yahudawa ba sa tsayar da ba falastini babu ko mai sharar banki mai sharar banki babu a cikin gwamnatinsu amma a cikin ƙasarsu ne suka kafa gwamnatin don haka yau shugaban falastinawa a duk duniya ba a ce mai president ya ke ce mai ciyaman duk inda aka je taro sai dai a ce mishi ciyaman ma'ana shugaba ne na wata al'umma da ke cikin wata ƙasa a ɗan gefe guda amma shugaban ƙasar yahuda fa sai a ce mishi prime minister don haka yau a najeriya idan wani ya ce mu za mu shiga demokuraɗiyyar nan ne mun san kafirci ce amma ba kafirci muke nufin yi ba amma muna ganin haka ne zai sa mu rage wa kafirai da fasikan da ke cikin ta karfi kuma wannan zai ba mu damar mu iya kwato wasu yanci yanzu iya abin da baka ce ta'awwala yayi ta'awili amma ba za ce kafara ba ba za ka ce kafara ba amma ba na tunanin in kuwa akwai Allah yake akwai musulmin da zai ga cewa wannan dimokuraɗiyyar matsayin ta ɗaya da ainihin ƙur'ani matsayin taɗai da musulunci shi ma in an samu haka zan iya bada uzurin kuma ba ta awuli ba yanzu yana fama da jahilci bai san musulunci ba ne ko kun fahimta jama'a saboda haka ashe waɗannan matsaloli suna buƙatar a tsaya a yi musu nazar da ilimi na keke da keke ba ilimi na gaggawa ba ba kuma ilimi na surface ba min safah al'ala kawai ka ɗan dubi abin sama sama a shi a ƙarƙashin haka yanzu ka dubi wanda ya shiga cikin dimokuraɗiyyar nan bayan ka ce demokuraɗiyyar kafirci ce sai kuma ka ce wanda ya shiga ya zama kafiri kana buƙatar ka ga ka kora jahilci a kan shi ka kora ta'awili to ina tabbatar muku ban san musulmi ɗaya da ya cika wannan sharaɗin wanda ya shiga dimokuraɗiyya ya san haƙiƙanin kafircin da ke ciki kuma ya yadda da kafircin ɗari bisa ɗari a bisa shi ne ya fi dacewa babu wani ta'awili a samu wani musulmi da ya cika wannan sharaɗin na tabbatar ma yanzu yi mamaki duk sanatocin da ke sanat in ka tara su da wahala ka iya samun kashi goma bisa ɗarinsu waɗanda za su iya karanta fatiha da tajwidi fatiha da tajwidi ba a maganar suratu ali imran wani ma bai san inda take ba fatiha da tajwidi saboda ran nan wani ya tashi zai kara motion game da maganar shugaban kasa da ya rasu sai ce shi ba abin da zai kare iyakar zai karanta ayatul kursi a akan akan akan ran shugaban kasa da ya tashi yana karanta ayatul kursi din nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una fara Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la tahuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi manzon haka ya ci gaba ya kacaccala ta kata kata wanda a musulunci rashin karanta ta a wurin ya fi alheri fiye da karanta ta wanda ma bayan da aka ce a karanta ayatul kursi ma akan ranwa ne ita ce bid'a ma ta farko to yazo kuma ya karanta ta bai iya ba to waɗannan irin jahilan yaushe zaka kafirta su sai ka ce suna nan a musulmi amma jahilai na'am to ta iya yiwa ka samu eh akwai wani wanda yake malami ne wanda zan iya tabbatar muku da cewa duk sanatocin da ke Najeriya da duk yan House of Representative amma ban san yan House of Assembly ba gaba ɗayan su na ƙasar don suna da yawa a jihohin su amma na Senate da na Reps gaba ɗayan su ba wani shi malami in aka ce malami na nufin hidi irin Abubakar Gumi wanda duk bai kai irin su Abubakar Gumi ban kace mishi malami to siyasa kake yi ka girmama shi ka ce mishi malami wannan akaramaka Allah da sauransu duka amma wanda ya kai mujtahidi to da Hausa shi ake cewa malami yanzu ana mayar ne a samu waye zai zama ɗalibin ilimi to a cikin su ma ban san wanda za a ce ɗalibin ilimi ba kwaya ɗaya abin da yasa kusan in na ce ina mu'amala da su kakaf ko kuma na san musulmi daga cikin su gaba ɗaya ban yi kuskure ba kuma ban san kwaya ɗaya wanda ya siffanti da siffar da zaka kira shi ɗalibin ilimi ba ba malami ba to ashe yanzu tsakani da Allah kafirta irin waɗannan akwai haɗari a ciki to amma shi ɗan boko haram ko hawariji abin da zai gani a yi rashin kafirta su ai fadanci ne gare su yi rashin kafirta su ai tsoro ne a'a kana kanafihin sakhratan yawman liyuhiyaha haka suka ce wai kamar rago ne yazo yana karo da dutse yanzu nan sai a ce Allah sarki rago ka tausaya a kanka za a ce ko ka tausaya dutse ka tausaya a kanka san da kake kafirta wani kana jin daɗi matsalar ba akan wanda kake kafirta bane a kanka ne domin wani abin mamaki shine mutumin da ka kafirta shi fa idan ya kasance kafiri ne dama ba abin da ka ƙara mai na hukunci idan ya kasance kuma musulmi ne da ka kafirta shi ba ba abin da ka rage mai ku tsaya ku yi nazarin wannan magana duk wanda ka buɗe baki kake kafiri ne ba abin da ka kare shi da shi na kafirci idan kuma bai kafirta ba ba abin da ka rage shi da shi matsalar tana ka ashe me ya kamata ka tausaya kanka san da zaka cewa na kafiri ne jama'a kun fahimci waɗannan maganganun da kyau don haka sai malam yake cewa baya lazimtar mutumin da aka ce kaza kafirci ne in ya aikata wannan abun kuma a ce ainihin za a kafirta shi matukar yana fama da jahilci ko ta'awili sai ce fa inna subutal kufri fi haqqi fi haqqi shakhsin muayyan domin tabbatar da kafirci game da wani mutum na musamman ka subutul wa'idi fil akhirati alaihi kamar tabbatar da azabar lahira ne akan shi tun anan duniya ka ji wani musulmi ne ya rasu saboda yana shan giya sai ka ce wani yana wuta ka yi kuskure musulmi ba sa yin haka hasali ma ku karanta fikin sunna ku ji wata fatawa ma mai ban mamaki ko sha'awa mai fikin sunna ya ce ai asali wanda ya mutu yana musulmi yana fasikanci ma shi ya fi buƙatar a mai addu'a <laughs> dan shi ne ya rasu dama dama shi ne yake buƙatar ku rinka bi da omo kuna yayyafawa don haka ashe idan kun fahimci wannan jama'a tabbatar da cewa wani musulmi kafiri ne ya sha banban da tabbatar da cewa wanda ya kaza ya kafirta don haka doka tana nan wanda duk ya hukunci da wata doka wadda ba ta Allah ba to ya kafirta ya yi zalunci ya yi fasikanci sai ka ce to don haka to wani ya kafirta to wannan kuma sai an dubi abu na farko yana fama da jahilci to ba za ka kafirta shi ba al-imam zahabi a cikin littafin shi mai suna al-kaba'ir da ya gama kawo hukunce hukuncen tsafi da asiri da rufa'ido da duba ya tabbatar da cewa duk wanda ya ɗan waɗannan ya kafirta sai ce amma ahir in ka tashi zartar da wannan hukuncin akan wani mutum ya ce ka yi nazari ya ce domin mutumin da yake musulmi ne yana can ƙauye nesa da malamai bai san wa'azi ba bai san tauhidi ba bai san bambancin shirka ba ya ce wannan in kaga yana tsafi ko duba ko sihiri ba za ka kafirta shi ba su imamu zahabi ba su ne lidin salafiya su ne leaders su ne shugabanni amma wani yau abin da ya fahimta shine salafiyanci shine kafirta duk wanda bai bi salaf ba manhajiya ce ta bin alqur'ani da hadisi dan haka ku ji wannan da kyau jama'a abu na farko kenan abu na biyu shine ta'awili idan mutum ya yi abin yana tare da ta'awili ba za ka kafirta shi ba ku dubi hadisin bukhari da muslim sahabi ne wannan fana annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka tare shi suka kokkoda mishi mari suka ce zagi annabi ya zaga to zagi musulunci ya zaga to zagi alqur'anin ya zaga sai suka ce Allah ya so ka da mun kashe ka da ba mu guri sai suka kore shi ya sa hannu a sai ya fashe da kuka ya to wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. a lokacin da ya iso annabi ya ce lafiya ya ce ga abin ne sai annabi ya ce sanda ka zage ni ka zage qur'ani ka zage musulunci yaya zuciyarka sai ya ce zuciyar shi tana cike da musulunci sai da Allah ya saukar da aya ya tabbatar da wannan halin ba kafirci bane illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innin bil imani wanda aka wanda aka sa shi kalma kafirci yayi kaza yayi kaza bai kafirta ba in dai zuciyar shi tana cike da imani sai ce walakin man sharaha ha bil kufri sadran amma wanda kirjin shi ya cika ya haskaku da kafirci Fa'alaihi alaihi ghadabun min Allah to fushin Allah ya tabbata a kan shi ashe in kun gane wannan jama'a ashe amma dan yasin san da ya zagi annabi kalmar me yayi kalmar kafirci to anan kuma za a shiga wani hali kenan shine me illa man ukriha ashe wanda aka tursasa shi ya kalmar kafirci bai kafirta ba ashe wanda ya kalmar kafirci a rashin sani bai kafirta ba kamar waccan mata mai kukan yaro ashe wanda ya a bisa ta'awili bai kafirta ba ko kun fahimta kamar wa kamar imamu shafi'i imamu shafi'i ne aka da kai da yadda ku sai aka ce jawabi game da qur'ani sai ya ce al-taura injila zabura suhufu ibrahim wa musa duk waɗannan gaba ɗayansu to baki ɗaya maganganun ai halitta ne halitta ne to yanzu shafi'i anan yi kalmar kafirci amma da me da ta'awili su abin da suke fahimta waɗannan littattafan da ya faɗi na Allah guda biyar duk halitta Allah ne sai suka ce aha mu na wasa ne ya da ku kaji ma ba qur'anin ba har zabura ma ya ce ya yadda halitta ce amma san da yake faɗi ta'awili yake me yake nufi da halitta Allah ne waɗannan yatsun to yanzu ya yi kalmar kafirci amma da ta'awili bai kafirta ba waɗannan suna daga cikin abubuwa guda uku da ya kamata a duba abu na farko shine jahilci abu na biyu shine ta'awili abu na uku shine tursasawa ina so game da jahilci ku je ku karanta littafin nan da muka karanta na dan fodiyo tamyizul muslimina min kafiri kafirina a ƙarshe mas'ala ta takwas ta ƙarshe dan hudu ya tsaya ya tattauna ta dalla dalla akan yadda wasu musulmi suke gasu nan a musulmi suke amma suna yin ayyukan kafirci ya ce wannan kafirci ba zai gudana a kansu ba shi yasa a lokacin sai na kawo matsalar keke da keke na nuna mana ita na ce kar waɗannan mutane iyayenmu da kakanninmu da ke ƙasar nan waɗannan mutane musulmi ne amma sun samu kansu ne a baƙin jahilci karka ce ah, a yi sun iya risala sun iya iziya a'a ba jahilcin karatu ba jahilcin fahimtar karatun don haka karatun gashi suna karanta amma ba su fahimce shi ba wannan jahilci mafahimtar fahimtar don haka hatta malamai daga cikinsu sai daga suna aikata waɗannan abubuwan idan ka zo ka fassara musu by implication abin da kuke faɗi ko kuke aikata ga ma'anar shi kenan sai ce karya ne mu ba haka muke nufi ba in ba kafiri ba zai faɗi wannan au ka ji su ma sun yarda kafiri ne yake wannan abin ko kun fahimta to idan kun gane wannan da kyau jama'a ashe mas'alar inka a mas'alar ainihin ta'awili da jahilci da ikrahi mas'aloli ne da ya kamata mu sa ido mu dube su ko malam na dan zuwa da ya dan rike tambayoyin tukuna sannan sai kuma ya ce wa zalika to wannan tabbatar da kafirci ga mutum da sunan shi a ce wani kafiri ne ko tabbatar da azaban lahira akan wani a nan duniya a ce wani da ya mutu to yanzu yana wuta sai ya ce lahu shurutun yana da nashi sharuɗan wa mawani'a yana da kuma abubuwan da za su iya hana a zartar da wannan hukuncin da haka ina fatan ku sami littafin mas'alatu tahrir na malam ainihin usaimin littafin nan gashi nan naga an fara samo shi a kaduna ku je ku same shi ku karanta shi mas'alatu at shi fi mas'alati takfir tantancewa game da mas'ala ta kafirta musulmi ko ba kafiri ba ne mai mulki kaza dan siyasa kaza sanatoci yan barlaman yan wane malamai kaza da suka ce kaza dole ne sai ka zauna ka yi karatu ka ga yadda malamai suka tattauna abu in ba haka ba wallahi dan ka rike aya ka ce su wane kafirai ne kai ma sai a ɗauko wata aya ce kai ma kafiri ne ba shi ne da na faɗa muku ba da Muhammadu Yusuf ya koya musu haka sai suka ɗauko wannan ka'idar sai suka ɗora akan wasu ayoyi sai suka kawo mai suka ce to wannan ka'idar da ka koya mana ga wata aya ayan nan ta ce ainihin wato innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا fa ulaika maawahu jahannam wa sa'ad masira dan haka kai kaji suka ce mishi kaji aya ta ce ayi hijira in ka ce kana da rauni ai Allah ya ce to a bar kasar dan haka in ka mutu anan ka mutu cikin zalunci na kafirci ai hijira ice lokaci bai ba sai suka aje mishi kalmar kaulasa Me bani labarin nan ɗaya daga cikinsu ne jama'a wanda sai da muka kwana a zaune muna bugawa muka zo sallah asuba da yake ni aka tura in yi sallah a masallacin adama turu bai ni sallah ba amma a zaune muka kwana a gidan da ke jikin masallacin bai bi ni sallah ba don ni kai na yadda kafiri ne amma wajen karfe goma na safiyar wannan ranar sai gashi ya dawo ya ce wallahi ya yi nazarin duk maganganun da na faɗi ya ga haka ne to shi ne zo yana bani labarin yadda suka yi yace da suka je suka same suka kafirta sai suka aje mai nashi san din sai suka yi gaba dan haka su kansu sun je an kashe da yawa daga cikin su din nan sun mutu a matsayin shi kafiri ne shi kanshi saboda ka'idar da ya koya musu kenan to ashe jama'a idan dai zaka koya mutane a'a ai kawai da an karanta aya eh ita ai kawai a hukunci da ita ba tare da an dubi yadda wasu ayoyi suke ba wanda wannan shine darasin mu na gaba wanda za mu fara tattaunawa a yau zaka ji dan bid'a sai ya ce maka ai Allah da ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko wa huwa ma'akum aw ma'akum aina ma kanu sai ce wannan aya dalili ce akan Allah da zatin shi yana tare da kowa a inda yake sai ya ce to karanto farkon ayar alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi sannan karanta ƙarshen ayar me ta ce wallahu a'a bi kulli shay'in alim dan haka ayar ta fara da magana ilimi ne na Allah Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai sannan Allah al'aya ta ƙare da cewa Allah masanin komai ne ashe wannan ma'iyya da ta zo a tsakiya ya kamata ka fahimta through the use of dilalatul iqtiran ta hanyar amfani da dilala ta iqtiran cewa ne cewa ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba za mu tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala to haka yan bid'a suke ko ina ko dai ya rike wannan ayar ya ce ai Allah ya ce fawailil lil musallina ba ga kiristoci suke ba ya ce Allah ya ce azaba ta tabbata ga masallata dan haka yanzu ko kun san cewa kiristocin Kaduna da plateau sun daina cewa musulmi musulmi ban san ko kun san wannan ba dole ku zama up to date ustazai ba sa cewa musulmi musulmi sai su ce masallata ba ka ce musulmi sai su ce su ma musulmi ne ai don wayo musulmi wanda yadda da Allah sai su ce su ma sun yadda da Allah sai su ce muku masallata an zai ce maka masallaci sai kai ga kamar sun girmama ka ne abin da suke nufi wai masha azaba sai su ce maka don ai gashi Allah ya ce azaba ta tabbata ga masallata amma sai a ce a'a to karanta ƙarshen ayar mana sannan ita kanta ayar a dube ta a fassara ta daidai mana Allah cewa ya azaba ta tabbata ga masallatan da suke sakaci game da sallarsu sai a ce to kai kirista ai wannan ayar tana tabbatar da kai kafi kowa shan azaba tunda mai wasa da sallah ma ya shiga uku balle kai ba baka yi gaba da haka ita ayar tana tabbatar da kai dan wuta ne za ka shiga azaba tunda musulmin ne da ke sallah yana wasa zai shiga wuta balle kai da baka taba yi ba <laughs> ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji waɗannan ka'idoji malam yace don haka sai an samu sharuɗa da mawaya sai yace warawahu ibn qudama fil ulu al imam ibn qudama ma ya rawaito wannan a cikin littafin shi al ulu a shafi na 170 Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am to shine sai mana yake cewa warawa hadha lafz anhu bil isnadi shaykhul islam abu isma'ila al ansari al harawi bi isnadihi fi kitabin al hakanan kuma wannan maganar ma an samu shaykhul islam abu isma'il al ansari al harawi al imam al harawi ya ruwaito wannan magana daga abu hanifa da isnadi wanda isnadin ma ingantacce ne don a cikin wata nuska ta wannan littafi ya ce ainihin wato bil isnadi anan sai ce bi isnadin sahihin nuskar ku haka tace to akwai nuskar da tace bi isnadin sahihin ina fata an gane wato da ingantaccen isnadi sai ki ce bi isnadihi fi kitabul faruq a cikin littafin shi mai suna al faruq ina fata an gane warawa huwa aidan wa ibn abi hatim har wa yau shi dai ainihin wato al harawi ya ruwaito hakanan ibn abi hatim ma ya ruwaito أن هشام بن عبيد الله الرازي هشام بن عبيد الله garin rai Sahiba Muhammad ابن الحسن الماجرم الماجرم أبو حنيفة ne Kunsan san Abu Hanifa yana da wani almajiri mai suna Muhammad ibn al-Hasan da Abu Hanifa yau da su kuma ya je ya ruwaici muwatta a wurin Imam Malik ya zama almajirin Imam Malik to wannan almajirin shi ne mai suna Hisham dan Ubaidillahi qabir rai shine alƙalin rai habasa rajulan fitta jahumi ya ainihin wato rufe wani mutum saboda mutumin yana da aƙida ta ainihin jahamu ɗan safuwa. to yanzu kun ga irin wannan yanzu idan ba ku tashi kun je kun karanta shari'a an civil law ba kun zama ku ne alƙalai a ƙasa irin wannan tamu yanzu waɗannan fitsararru da suke saɓawa aƙida ahalus sunna waye zai hukunta su kun bar yan ɗariƙa ne yanzu suke karatun alƙalanci da yan al'ada ku ba ku yi saboda me saboda a cikin ruɗamin ma da ya shige ku wai karatun noma kafirci ne don haka malam ya littafi ya sanya littafin almahama fi shari'atul islamiyya karatun nawa a cikin addinin musulunci malamai suka rubuta littafai bin ba zai wata fatawa wadda in Allah ya so ku tuna mini mako mai zuwa zan karanta muku fatawar game da halacci ko kuma wajabcin ma musulmi su je su karanta lo in aka ce lo ana nufin lo ɗin ma tukuna kafin shari'a don ai dama ba malamin da yake shakka game da haka eh, wajabcin karanta shari'a ana magana ina hukuncin ka je ka karanta civil law ko criminal law ko commercial law ko constitutional law ka zama constitutional lawyer ina hukunci din ba zai ce halal ne ko kuma ma wajibi ne zan zo muku da fatawar insha Allahu ta'ala makon da ya wuce ga fatawar yanzu yanzu da nake magana ina hangen littafin amma lokaci ba zai bayu ba saboda muna son mu tattauna wannan kabiyar da nake so a karanta in lokaci ya bayu an gama karanta ta mun ga akwai lokaci babu laifi za mu iya tashi mu karanta ta insha Allahu ta'ala abin da nake magana dole ne ahli sunna ku je ku karanta law dan kuwa gari a samu lauyoyi cikin ku a samu alƙalai cikin ku a samu masu shari'a cikinku, ku a samu waɗanda suke professional professors ne emeritus professors ne a cikin ne a cikin criminology a samu lecturers a cikin law da sauransu duk dole ne ku tashi ku wannan aikin ku dubi yake cewa aka samu wannan alƙalin ya tsare wani mutum akan mutum yana da aƙida ta ainihin mazhabin jami'a wannan aƙidar fa yau ita ce malaman Najeriya ga sunan a gidajen rediyo da talbijin fa suke da ita sai Allah ba a sama yake ba sai Allah na ko ina sai Allah bai da hannu sai Allah baya sauka kun ji gashi alƙali ne aka kamo wani mutum alƙali ya tare shi idan alƙalin dan bid'a ne irin yadda yan bid'a kuka bari yanzu suke karatun alƙalanci wannan alƙalin zai tara dan bid'a dan uwan shi ne ashe wannan alƙalin menene salafi ne ba shi nan fata ba sai shi dan an ya tuba faji a bihi ila hisham sai aka je da shi wurin wannan alƙali mai suna hisham bi yutliqa dan ya sake shi faƙala sai ce alhamdulillah ala tauba alƙali ya ce to mun gode wa Allah tun da ka tuba ai ba ma haka muke so amma san ta hana hu hisham da yake salafi ne alƙalin sai dan jaraba shi ya ga yaya ko kun ce ya tuba shin kun san ma tuba tukuna zo nan kai qala sai yace atashhadu anna allaha ala arshihi ka da Allah yana saman al'arshi ba'inun min khalqihi ya yi nisa daga halittun shi faqala sai yace ashhadu anna allaha ala arshihi eh na da dai Allah a saman al'arshi yake amma wala adri ma ba'inun min khalqihi amma ni ban san menene nesa daga halittun shi ba qala sai alqali hisham yace rudduhu kuma yadda shi ila alhabs zuwa ga kurkuku fa innahu lam yatub bai tuba ba kun ga salaf yadda suke ko salaf sun fi wayo amma waɗancan yan gidan kurkuku mai wazuwa suke su tsaya gefen nana wa'azin salaf din dan haka karatun bai kai ba in mutum ya ce ya tuba a tatin da ya tuba bari mu kai ka wurin malam ya sake ka kawai dama duk tuban ake so amma shi malam da yake tsohon zabo ne ya wuce a watsa mishi tsaba a kama shi sai ce yanzu nan kashe da Allah a saman al'arshi yake nesa da halittun shi sai ce eh na da dai Allah a saman al'arshi yake amma nesa da halittu ma ban santa ba sai ce kuma da shi tsararre bai tuba ba ba sha kasa mana yace ibnu qayyim ya faɗi wannan ainihin asari a cikin littafin shi mai suna ijtima'ul jiyush islamiyya sannan ibnu taymiya ya faɗi a cikin littafin dar'u ta'arud al-aql wan naql haka nan kuma ya kawo shi a cikin littafin kabu ta'sis daga riwayar ibnu abi hatim gashi nan da ya tattauna ta jama'a kun ji yadda ainihin wannan magana take ashe kenan yanzu in an samu alkali salafi bari gaya muku wallahi wallahi tallahi jama'a ni na yi karatu akan harkar alkalanci kuma na san yancin da alkali yake da shi kuma wallahi tallahi abin da ya hana ni ji a ɗauke ni aikin alkalanci yanzu abu ɗaya ne shine aiki na yi min yawa ne na tawa da awar amma in je in zama alkali a ƙarƙashin gwamnati irin wannan ma bangare ne na aikin da'awata amma aikin zai mun yawa amma wallahi ina fatan Allah ya raya ni sai na yi alkalanci a ƙasar nan ina ina nan da shaida ta ta alƙalanci tsaf lafiyayyar diploma ta ta alƙalanci ina da ita fiye da shekara ashirin da suka gabata don haka wallahi alƙali a Najeriya yana da 'yancin ya hukunta mai wannan bakar aƙidar don malam bakar gumi ya rinka yi malam bakar gumi ya rinka yi akwai alkalai da suka rinka yi akwai alkalin da aka ɗauke shi aka canza kai a ajama abubakar gumi tukuna a tafi sama kafin a dawo ƙasa baban malam abubakar gumi mutum su malam abubakar gumi su aka yi fa kabawa ne jega ne garin su malam abubakar gumi baban su malam abubakar gumi alkali ne a jega da aka samu mas'ala kenan sai ya fatawa ya zartar da hukunci aka yi juyin duniya ya ce haka karatu ya ce haka za a zartar da shi shi ne aka yi transferin shi aka dawo da shi gumi da yake lokacin da kyabbin da zamfaran duk suna karkashin province din sokoto ne da gore da sauransu sai aka dawo da shi gumi bayan da shi gumi nan ne ya haifi su mala abubakar shi yasa su su abubakar gumi suka tashi a matsayin su na zamfarawa shi kuwa bakabe ne idan kun fahimci haka irin wadda kafewa akan gaskiya din irin ta ce ta sa malam Abubakar Gumi kuma yana malamin makaranta daga ina daga mun aka dawo da shi ainihin Kano ashe ne wannan magana take hukuntawa ashe an samu alkali wanda ya kafe akan gaskiya ko a yanzu sai hukunci sannan bari alkali a musulunci da dokar bature ba sai an kawo karan mai laifi ba idan alkali ya zo wucewa a motar shi ya ji kana wa'azi ranar juma'a ka ce Allah a koina yake sai zo ce yana ƙararka a wurin shi ka zo e alkali yana da wannan dokar ba nan muka karanta a baya ba alkalai ne suka rinka wa ibnu taymiya shari'a su da kansu suka kawo ƙarar ibnu taymiya wurin kansu da kansu ba mun karanta ba alkali yana da wannan hurumin wato mutane da san yake nufi da alkali ba alkali is a very powerful personality alkali ba shi yake rantsar da shugaban kasa ba akwai inda take rikicewa fa jama'a a ce an mai da shugabanci ya koma hannun alkali shine chief judge of the federation sai a ce yanzu shine da komai a hannu sai ya ga ta nuna tukuna sai ya ce wani zo rantsar da kai akwai wannan in mutanen mu ba su yi karatu ba ba san waɗannan abubuwan ba saboda haka yau da za a samu wani alƙali salafi in yi jika kana wa'azi ka ce Allah a ko ina yake sai aika da 'yan sanda ya ce su taho da kai a zuwa ce za a yi maka shari'a ne akan ka ce Allah a ko ina yake sai a buɗe risala risala tana ɗaya daga cikin littattafai na masadirul masadirul qada littattafan da suke hujja ne a najeriya sai ka ce kayi mai hukunci ne ya saba risala to duk mutumin da ya saba risala a dokar najeriya a alkalanci to ya taɓo dokar da za a iya ɗaure shi in an kashe shi ma a ce ya saba risala ne duk ɗaya ne kawai doka ita ce ya saba risala ko kun fahimta baban gwamnan adamawa na yanzu mai suna murtala in yako to shi hamanyar ya din uban gwamnan na yanzu tun da faƙihi ne ko mutafaƙihi ya iya risala ya ƙware da risala duk abin da aka zo zai ce ya saba risala ban gani a risala ba shine har suka sa wani suna ba fulatanci wanda na manta ma'ana sunan kenan ban gani a risala ba don haka shi baya taron suna in aka ɗaura wa ya aure a gidan shi shi zai kai ta na kai magana sai ce bai gani a risala ba sai suka sa mishi ban gani a risala ba duk abin da aka yi magana sai ce ban gani a risala ba duk abin da aka yi magana sai ce ban gani a risala ba don haka su murtala in ko su shekara saba'in da ta wuce duk yan izala ne gidansu ba taɓa yin taron suna ba don haka su ba tubabbu ba ne tuntun su wa laƙad ataina ibrahim da ne me yasa na kawo haka zuwa aka yi adamawa aka ce ya ki ba da kuɗi a yi addu'a an taru gidan shi ba a yi suna ya watsa mutane to mutumin da ya kai shekara sittin da wani abu ko saba'in shi kanshi ba a yi mai taron suna ba saboda ba a yi a gidansu sai yanzu ka zo ka ce ka zo cin goron suna gidan shi ba ka kuskuren hanya ba ma'ana a cikin mu yanzu na akwai wanda ba a taron suna ba ne ba to duk cikin mu nan ba wanda ya kai shekara saba'in a'a a nan cikin mu nake magana a yau, kai kai kai kai kai kaka naka babin daban ne ko kun fahimta jama'a ma'ana to in ka samu mutumin da shekara saba'in a Najeriya baya taron suna saboda ya dogara da sunna ya dogara da risala wannan mutumin yanzu yau aka samu salsalar zuriyar shi sun ce ba za su bid'a ba bakon abu ya zo da shi ba bakon abu ya zo da shi ba wato suna ta kunkuni ne har yanzu suna cewa yau me yasa al'amura ba za su rikice wa murtala in yako ba bayan baya addu'a ya ce in kai sallah ka rinka taya shi addu'a sai suka ce shi san banza ne da shi yana son arhani wai kyauta yake so a yi mishi addu'a baban shi ma ka je ka binciki tarihin baban shi haka suka ce suka ce ba wani bai gani a risala ba goron da zai rinka ba malamai ne da minti da dan kudin suna ba ya son ya bayar shine fake da cewa bai gani a risala ba ina fatan jama'a sun gane Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu jama'a wannan ita ce maganar da nake mana ishara akai gashi an samu malamin sunna ya waye gari ya zama alkali kun ji har yana ɗaura yan bid'a kuma yan kurkuku ma sun ce ya tuba yace sai ya jaraba shi tukuna zai sake shi in ba kuma ba na sha faɗa muku alkalai suna da wani ilimi ne za'idi akan sauran malamai me ya waɗancan ma ba yan kurkuku bane suka zo suka ce ya tuba me ya malamai ne amma saboda ba su da logistics ba su da ilmomi irin na alƙalai sai suka ga cewa a sake shi ya tuba sai suka ce bari a kai shi wurin alƙali alƙali ya ce to bari ai mu mun san jahamawa yanzu kamar baka san dan shi'a bane ka zo ka ce mishi yanzu nan ka yarda da dukkan sahabbai sai ce duka sai ka ce ka ce wallahi sai ce wallahi na yarda da duk sahabbai sai ka ce <laughs> kada baka Allah wannan namu ne a ina kai dan bana bakwai ne malamin islamiya ne fito ƙararraka ce mishi ka yadda da abubakar a matsayin shi na sahabi khalifa sanda da kake cewa sahabbai kai kana nufin duka shi kuma guba biyar ne ma sahabban a wurin shi gaba ɗaya sauran biyan iska ne a wurin shi saboda haka ko kun fahimta jama'a haka ake yanzu sai ka da wani ya zo fisha fisha sai ka ji matasa sun ce ai a ah, salaf a ah, ah, ai kai salaf ne kullum da shi muke karatu ai ina da sauranka baka san ina aka dosa ba ina fata an gane warawa aiban har wa yau dai shi wato ibnu abi hatim ya ruwaito an Yahaya ibn mu'az ar-razi daga yahya dan mu'az ar-razi annahu qala yahya dan mu'az ar-razi yace inna allaha 'ala al-arshi Allah fa a saman al'arshi yake ba'inin min al-khalqi nesa da halittun shi don ku kiyaye jama'a da aka ce Allah yana kan al'arshi ba wai ana nufin Allah ya zauna ba ne ya ɗamfar zatin shi da al'arshi ya zauna a kanta ala aka ce yana sama ita al'arshi tana sama da sammai bakwai to shi kuma yana sama da ita to sama da al'arshi babu abin da yake sama da al'arshi shine yake sama don haka ba da ake cewa ya nesa daga halittun shi ita kanta al'arshin ba ita ce take ɗauke da shi ba yana sama da ita ne ina fata an gane shi ne wani yake cewa ba'inin min alkhalqi yayi nesa daga halittu wa qad ahata bi kulli shay'in ilma amma ilimin shi ya kewaye komai ya san komai wa ahsa kulli shay'in adada sannan ya san adadin komai yanzu ya san adadin ƙasa ya san adadin rairayi ya san tsakuwa guda nawa ce ya san dutse guda nawa ne ya san ko yanzu kwayar bawa guda biliyan nawa ne ko triliyan nawa ne ko duk ya sani shine wa ahsa kullu shay'in adada ya san kididdiga adadin komai wala yashukku fi hadhihi maƙala babu wani musulmi da ke shakkar wannan magana illa jahamiyun sai ba jahami mabiyin jahamu dan safwan rabi'un rubabbe dalilun ɓatacce. halikun hallakakke murtabun wanda yake cikin shakka yanzu Allah bi khalqihi wanda yake cuɗanya Allah da halittun shi domin wanda yace ai Allah yana tare da halittu da zati to yana cuɗa Allah da halittun shi kenan ko wa yakhluqu min dhati bil aqdar wanda ke cuɗanya zatin Allah da kazantu wal antan da kuma rubabbun halittu ina fata an gane shine kawai yake kudurta cewa Allah yana tare da halittu ne da ainihin gangar jikin shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji ainihin wato waɗannan maganganu waɗanda suna da matuƙar muhimmanci ka gane cewa ibnu taimiyya ya yi magana ya cika magana shi ko shi ne ya ce zai kawo maganganun malamai kuma ya kawo bari gani ko lokaci zai bayi zuwa ga cika wancan alfawarin insha mako mai zuwa za mu cika wannan alkawarin na fatawar bin bas game da aikin law din insha Allah ta'ala ko karatun lawyer din malam ibnu taymiya yace warawa aiban an ibn al-madini lamma ila. ma qawlu ahli al-jama'a qala yu'minuna bir-ru'yati wal-kalam wa anna Allah fawqa as-samawati 'ala al-arsh istawa فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma ardi ina fata an gane yace warawa aidan har yau ibnu abi hatim ya rawaito an ibnu madini daga aliyu ibnu abdullahi ibnu madini malamin imam al-bukhari kenan nan musu ila da aka tambaye shi ma qawlu ahli jamaa menene abinda malaman jama'a ba su ce ba sha kafa yace ahli jama'a المراد بهم أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة wato mecece maganar da malaman farko suke faɗi mecece aqidar malaman farko kana sai ce yu'minuna bir ru'yati wal kalam malaman farko sun yi imani da ana ganin Allah a lahira kuma sun yi imani da cewa ƙur'ani magana Allah ne Allah kuma yana magana maganar da take fita a tsakanin harufa da ainihin sauti wa annan laha kuma yamanin farko sun yi imani da cewa lallai Allah sauƙar samawati yana sama da sammai alal arshi a saman al'arshi sawa a can ya daidaito fasu ila an ita ta'ala sai ka ce ala gafata malam yanzu da kace Allah yana can sama ya daidaitu saman al'arshi to yanzu maganar da Allah ya ce ma kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wata ganawa da mutane uku ba su yi sai Allah ya zama shine na hudun su yanzu malam wannan ayar ba ta nuna kamar yadda muka ga mutum uku na zaune a nan suna ganawa Allah kuma ya ce shine na hudun to Allah ma yana nan a wurin da zatin shi kenan qala sai ya ce a'a iqra ma qablaha yo karanto karatun da ya zo kafin wannan mana alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ardi shin baka ga cewa Allah na sanu da abin da ke cikin sannau da abin da ke ƙasa ba ina fata an gane yanzu wannan da yake nuna jama'a idan aka karanta wannan ayar a yadda ta zo da farko za ta fa'idantar da Allah yana sani da abubuwan da ke cikin sannu da abubuwan da ke cikin ƙasa dalili ne akan ayar ta fara da ne Allah yana sane da su yana tare da su tarayyar ta ne kenan ta ilimi to sai kuma yace ma kunu min najwa salasatin dan haka babu wata ganawa da mutum uku ba su illa huwa rabi'uhum sai ya zama shine na hudun su a wajen wannan ganawar yana sane da duk abin da suke kamar shi matsayin mutum na hudu ne amma baya nuna cewa ya zo wurin da zatin shi sannan sai malam nan ƙasa da ya gama tattauna wannan ayar sai ya ce ai wannan ayar tana magana ne akan ma'iya domin ga farkon ta ko sannan ƙarshen ta kuma inna Allah bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki sanin ne akan komai sai a ƙasa yace wa zakara ibn kasirin أن غير ala anna al على bi hadhihi al aya ma'iyatu ta'ala. Allah ta'ala ابن كثير yace malamai da yawa suka ba da labarin ijma'i cewa duk malamai sun ce wannan ma'iya ana nufin ma'iyya ce ilmiya Allah yana tare da su ne da ilimi a matsayin na hudu ba yana tare da su ne da zati a matsayin na hudu ba kuma ba haka ce yana tare da zati a matsayin na hudu a nan wato za a haifar da aƙida ta wahdatul wujudi kenan ko hululiya ko makamantan haka sannan kuma <clears throat> an karya mu'jizar Allah ta ilimi kenan yanzu duk iliminka duk karatunka duk tabaran hangen nesan ka baka san me ke faruwa a gidanka ba tun da kana nan haka ne ko to yanzu aka ce Allah baya sanin abin da ke faruwa a ko ina sai in yana wurin da zatin shi me bambancin ka kai halitta kenan da shi ai wannan sifa ce ta halitta halittu ne ba sa sane da kaza sai in suna wurin haka ne to haka ce Allah madaukakin sarki bai san kaza ba sai in yana wurin babu bambanci kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to ina so a nan ƙasa akwai wata tattaunawa da malam tuwajiri akan magana ganin Allah din nan da Ibn Taymiyyah ya kawo daga Ibn Madini ina so in tattauna mana ita ta zama ita ce ƙarshen ainihin darasin mu insha Allah ta'ala gata malam yake cewa ai wa yu'minu bi ru'yati wa kalamihi ahlus sunna sun yadda cewa za a ga Allah ahli sunna kuma sun yarda cewa Allah yana magana khilafan liman ankara zalika min al-jahmiyyah wal mu'tazila sabanin waɗanda suka yi musu haka daga jahamawa da mu'tazilawa jama'a ku yi hakuri na kusa fara wata jeren giyan lacca insha Allah wannan lacca zan fara ta da kharijawa ne sannan in taho kan shi'a rafida sannan in taho kan mu'tazilawa da jahamawa da ƙabarawa da sauran ƙungiyoyin musulunci waɗanda ƙungiyoyin da suka faru a musulunci na bid'a da na kafirci tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yau wannan lacca ce wadda kawai za mu aje mata rana ne wadda duk wannan rana in ta zo a mako kawai za a haɗu a tattauna haka wannan lacca za a iya shekara guda ana yin ta baban kuma na ga cewa wajibi ne a tsaya a sanar da mutane su san waɗannan ƙungiyoyi saboda kamar yadda na faɗi a kwanakin baya akwai bayyanuwar waɗannan ƙungiyoyi a cikin da yawa daga mutanen najeriya kuma waɗannan ƙungiyoyi suna bayyana jama'a a cikin hatta hatta cikin ahli sunna hatta cikin ahli sunna an gama lokacin ke kiyaye to lokaci yayi ko lokaci ya ƙuri, mu saurara nan sai an zo mako mai zuwa din insha Allah ta'ala za mu ci gaba muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am eh da Allah ku kashe mana wannan wuta eh tsaba hasada ce take tare da shi amma na son ka gane asalin saqaf din nau'i biyu ne akwai saqaf din idan saqaf din kawai nasaba ce yau wato wannan shi wannan tsabar kiyayya ce yake wa albani kawai ina fata an gane tsabar kiyayya ce yake wa albani misali jama'a ta kai ne ran nan har muna zaune da wasu nake gaya musu wato akwai wasu waɗanda don Allah in ba mu tashi wa malam ku daina kunna abin da ya kamata ku rinka bari mu natsu wato akwai wasu waɗanda jama'a tsabar su